Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci shida ashirin da kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na wai Afirka da ke a mita biyar Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za iya kama mutane sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar bakwai ga watan Fabrairun shekara ta 2019 suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Hadiza Kyari da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai ƙarfi a majalisar dokoki ya yi bincike akan kuɗaɗensa. sojojin venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya iyakar kasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga amurka da kuma wasu kasashen waje shugaban amurka donald trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular 'yan kungiyar ta'addan isis a cikin mako mai zuwa To Allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a Najeriya, 'yan jihar Zamfara kuwa na ci gaba da fama da matsalar 'yan bindiga. muna da zanne sai da muka ga babura sun hidari ile kawai suka zo suka magari kewaye kawai shike na kawai suka kama halin mutane kuma suka dawo kuma suka tasa magari wuta to sauran jama'a ta wasu sun tsere wanda Allah ya kare kwanan su sun kashe shi haka kuma za a ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta haɗa kai da takwararta ta jamhuriyar Nijar halsiya domin yaƙi da masu satar kuɗi a ƙasashen biyu. yawanci suna kawo dukiyan na jama'an da ake satowa neighboring countries ana boyewa kuma sometimes yanzu don mun rufe airport namu yawanci suna shigo da shi ta cikin boda sai kuma maimacin shirin ciki lafiya uwar jiki da za mu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. shugaban kasar uh, amurka donald trump ya ce babu wata hujja da za ta sa kwamiti mai karfi a majalisar dokoki ya yi bincike a kan kudadensa babu wani dan siyasa da zai fuskanci haka wannan shi ake kira cin zarafin shugaba abin turne kuma hakan na wulakanta mu martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani dan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya dauka na binciken kudadensa. Shugaba Trump na wannan bayani ne don ya auna shugaban kwamiti adam shef dan jam'iyyar democrat wanda ke yawan sukar shugaban sa'o'i kafin wannan bayanin na trump mr schiff ya bayyana cewa kwamitin wanda ke hannun 'yan jam'iyyar adawar democrat biyu bayan zaben rabin wa'adin da aka yi a watan nuwambar bara zai faɗaɗa cikinsa akan yiwuwar kasalandar rasha zai kuma duba ko damuwar trump akan kudadensa da dukiyarsa na da nasaba da manufofi da yake fiddawa da kuma wasu matakan da yake dauka a matsayin shugaban kasa sojojin venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a iyakan kasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga amurka da kuma wasu kasashen waje jiya laraba an ajiye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kaya biyu a tsakiyar wata gada da ta hada venezuela da colombia ranar laraba da kuma sojoji dauke da makamai da ke sintirin a wurin don tisa kayar duk wani yankurin tsalla iyaka amurka ta yi alkawarin taimakon agaji da dala miliyan ashirin ga venezuela ciki har da abinci da ake bukata sosai da kuma magunguna amma shugaba, nicolas maduro ya yi watsi da taimakon yana ma cewa venezuela ba kasar mabarata ba ce bayan haka wannan zai ba sojojin amurka damar mamaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ayyana nasarar murkushe daular 'yan kungiyar ta'addan ISIS a cikin mako mai zuwa. Babu wanda ya yi tsammanin za a iya yin haka cikin sauri abinda Trump ya faɗa wa mambobin ƙasashen da ke yaƙi don murkushe 'yan ISIS kenan a wata ganawa da suka yi jiya Laraba a birnin Washington. jami'an tsaron hukumar tsaron amurka da ta binciken sirri sun yi imanin cewa kimanin mayakan isis biyar har yanzu suna wani yankin kasar syria amma sun yi taka tsantsan wajen bayanin su a makon da ya gabata jami'an sun bayyana cewa fadan da aka yi ya yi zafi sun kuma yi gargaɗi cewa haɗakar dakarun da ke yakin na fuskantar tarko akan hanyoyi da kuma unguwanni. 'yan kungiyar taliban da shugabannin adawan ƙasar afghanistan sun kammala wani taron samar da zaman lafiya na kwanaki biyu a moscow a jiya laraba inda duka suka ayyana cewa janya dakarun da amurka ke jagoranta na da mahimmanci wajen samar da zaman lafiya a afghanistan a wata sanarwa da suka fidda kafin kafin fara taron ta nuna cewa taron sun amince da su goyi bayan tattaunawar kai tsaye da amurka ke jagoranta da 'yan kungiyar taliban don cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin afghanistan wanda ya kwashe shekara goma sha takwas ana yi ofishin jakadancin rasha a birnin kabul ya ce wasu 'yan afghanistan da ke zama a rasha ne suka shirya tattaunawar ko da yake wakilai sun yarda da cewa gwamnatin ƙasar ta taka muhimmiyar rawa wajen shirya ganawar tawagar 'yan kungiyar taliban su goma daga ofishin kungiyar da ke katar sun halarci taron a ƙarƙashin jagorancin babban wakilinsu sheikh muhammad abbas tanikzai dambawar siyasar jihar virginia ta ƙara tsananta jiya laraba yayin da wasu zarge-zarge suka taso akan wasu manyan shugabannin jihar biyu a yayin da kujerar gwamnan jihar ralph northam ke fuskantar barazana saboda wani hoto da aka fidda mai alaka da wariyar launin fata babban lauyan jihar mark herring ya faɗa jiya laraba cewa ya taɓa shafa fuskarsa jar hoda don ya yi kama da wani babban mawaka baƙar fata na ƙasar a wani bikin raye-raye da aka yi a lokacin yana da shekara goma sha tara da haihuwa yana kuma jami'a wannan hali ya nuna cewa matsayin matashi ina da rashin sani da kuma tunani akan yadda abin da zan yi zai iya bata wa wasu rai a cewar herring. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla yayin da a duk faɗin Najeriya ake shirye-shiryen tunkara babban zaɓe mai zuwa wasu yankuna a jihar Zamfara dai abin da ke gabansu shine neman mafita daga matsalar 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane. Murtala Faruk na ɗauke da cikakken bayani. matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar al'ummar jihar zamfara na saka shakku da ta baba a zukatan wasu jama'a dangane da yiwuwar gudanar da zaɓe a wasu yankunan jihar a baya-bayan nan ma wasu mahara ɗauke da bindigogi sun kai hari a garin ruwan bore da wasu ƙauyuka da ke makwabtaka a cikin karamar hukumar mulki ta gusau inda suka kashe akalla mutane goma sha hudu ciki har da yayar jagorar 'yan takarar gwamnan nan na jam'iyyar apc su takwas da ake kira g8 wato sanata kabir garba marafa to ni abdullahi tudu rabi'u muna da zanne sai da muka ga babura sun hidari to ile kawai suka zo kai magari kewaye kawai shi kawai suka kama halin mutane kuma suka dawo kuma suka ta sama gari wuta to sauran jama'a ta wasu sun tsere wanda Allah ya kare kwanan su sun kashe shi kuma duk dukiyar mu duk sun kone ta kakaf ba abun da muka yi ta da shi duk sun kone haji kuma nan da sati daya ran juma'a kuma sun zo sun kashe mutum tara yanzu kuma ga mutum goma sha hudu nan sun kashe wannan matsala dai ta raba dubun dubatar jama'a da muhallansu a jihar lamarin da ya sa wasu suke ganin da wuya zaɓe ya yiwu a wasu yankuna musamman wuraren da matsalar ta fi kamari. gaskiya tsakani da allah ɗan jihar zamfara shi ba ma zaɓe ba ne gaban shi duk abin da gwamnati za ta yi mai na an shi da na cewa zan yi mai da alkawalin kaza wallahi tallahi dan jihar zan ba shi yake bukata ba in dai ba masu anshin shata bane masu jin yan siyasar nan suna ba su karau da kwabo su dai za ka suna magana amma wallahi mutumin kawai na rantse da girman Allah bai son magana siyasa wallahi tallahi don haka mu muna kira ga gwamnatin tarayya ta ɗaukan ma nan mataki na soja ko na ɗan rana ne dan jihar zamfara ya samu zaman lafiya. to sai dai a nata bangare hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar ta ce tana haɗin gwiwa da haɗakar dukkan jami'an tsaro domin ganin an gudanar da zaɓe a dukkan yankunan jihar. garba galadima shine shugaban sashen wayar da kai da faɗakarwa na hukumar zaɓe a jihar ta zamfara an shata hanyoyi misali fitowa da wasu wurare inda su masu gudun hijira za su je misali misali a ɗauki wata gunduma haka a ce to wannan gunduma za mu ajiye a mu waɗanda za su zo da rijista da ita wannan na'urar tantance kadadida sai a zo nan wajen a kada kwalaya matsalar kalubalen tsaro na ci gaba da uzura a jihar ta zamfara a daidai lokacin da ya rage kwanaki goma kacal a soma gudanar da babban zaɓe na shekarar nan ta da goma sha tara, murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanyin nan. Hukumar yaƙi da cin hanci ta jamhuriyar Nijar wato Halsiya da takwararta ta Najeriya wato EFCC sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya a yau a birnin Yamai da nufin farautar mahandama a ƙasashen biyu makwabtan juna. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Lura da yadda mahandama dukiyar jama'a ke amfani da hanyoyin ƙasa don ɓoye abubuwan da suka wawure a ƙasashensu na asali. ya sa hukumar halsiya da efcc kulla yarjejeniya wacce a ta najeriya da nishar za su yi aikin haɗin gwiwa da zummar tunkarar wannan kalubale in ji shugaban hukumar efcc ibrahim mustapha mako yawanci suna kawo dukiyan na jama'an da ake satowa neighboring countries ana boyewa kuma sometimes yanzu don mun rufe airport namu mutum ba zai iya zo ba yawanci suna shigo da shi ta cikin boda mun riga mun a latin duk custom officers immigration officers all the borders wasu sai su zo su karbi passport na niger sun kama mutumin niger eh mutum zai zo ya zai zanna bizin nashi ya kasuwa ya yi gidaje har ya yi mata zai ma bi mantar najeriya a ba su muke nan ba ba barayin da suke satan kudin jama'a su kawo a nan ma akwai akwai nigerians da suna nan suna najeriya din to in akwai irin wannan shirin muna son mu haɗa kai don ba taimakon juna aikin ba zai nisa ba shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya mai shari'a abdurrahman gusman ya bayyana cewa yarjejeniyar hukumomin biyu za ta yi tasiri sosai a yakin da suka kaddamar da barayin dukiyar jama'a. wani biyu muna binciken mu akwai abubuwan da dole sai mun tayi nigeria mu binciko su to yanzu da an kai siyan protocol da na yi waya kadai waya kadai ba sai na rubuta da na mushi waya shi sai ya dauki matakai ya bani information kin da nake so kamar yadda gwamnatoci ke ƙara tsaurara matakan dakile hanyoyin cin hanci haka su ma mahandama dukiyar jama'a ke kokarin bullo da dabarun kaucewa dukkan wani tarkon da aka dana sabili kenan shugaban reshen transparency international a niger mamman wada ke gargadin mahukunta masu ruwan nan mugun aiki su ma ba jahilai ba ne masana ne sosai suna da ilimi suna eh, hada kansu da su da mutanen banki da su da waɗanda suka kware ga shari'a suka san yadda dokoki ke taya wato za a gwada musu ma yadda za su koyi abin da jama'a wanda ba za a gani ba kowa ya bincike. rahoton transparency international na shekarar da ta gabata ya saka nijar da najeriya a sahun kasashen da suka yi wani dan karamin hoɓɓasa kan maganar yaƙi da cin hanci yayin da ƙungiyoyin cikin gida ke kallon dalilan siyasa a matsayin wani tarnaƙin da ke hana wa jami'an yaƙi da cin hanci motsawa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gari ɗin dai da ɗan sanda rigima ba ba ta tashi yanzu yan sanda su kama shi in ya yi a su kira shi in kuma ba mu a su kulle shi. To na kake a gaida Sullamin wani barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe goma da kusan minti goma sha hudu na yamma. Yanzu muke samun labari Brigadier General Sani Kuka Sheka ya wato ya yi ritaya a yau din nan. To in Allah ya kai mu shirin mu na dare za mu kamo karin bayani. Yanzu dai ga shirin na gaba. Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata mun tattauna akan ciwon siga da yadda alamomin cutar suke. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan matakan da ya kamata masu fama da ciwon su rika ɗauka domin kare kansu daga wasu matsaloli da ka iya tasowa. Ciwon siga ciwo ne da ke buƙatar mai ɗauke da shi ya rika kula da kansa kama daga cin abinci da ke gina jiki da kuma kula da gwajin jini da shan magani a kan lokaci. Muna tare ne da likitan da muka tattauna da shi a makon da ya gabata wato Dr. Ahmad Sagir. Likita barka da warhaka. Barkanmu. Makon da ya gabata mun yi tsokaci kuma mun yi bayani akan ita wannan cutar ciwon siga amma zan so kaɗan kara tunasar da ɗan karin bayani akan ita wannan cuta ta ciwon siga. Kamar yadda muka yi bayani shi ciwon siga ciwo ne da wadda ke da shi ciwon siga da ke jininsa ya fi adadin da ya kamata yana jininsa a kowane lokaci kuma idan bai sha magani ba ko kuma bai magance ciwon nan ba yana iya kawo masa illoli da yawa a jikinsa daga kai har ƙasa har ƙafan mutum ko ina ma a jikin mutum ciwon nan yana iya taɓawa. To likita wani irin nau'in abinci ya kamata mai fama da ciwon siga ya rika ci ko kuma ya ƙauracewa? Eh to maganan abinci za ki ji a da mutane da yawa sun fi sanin cewa za ki ji ana cewa wadda ke da ciwon siga kai ya ci shinkafa kai ya ci wannan kai ya ci wancan a yanzu nan ilimi da ake da shi game da ciwon siga yanzu nan shine ana iya cin kowane irin abinci face su abincin kwalba kaman su lemu haka da suke da yawan siga ko kuma siga zalla ko duk abin da dai ke da siga zalla a cikinsa ba a son shi mai ciwon siga ya ci abincin su lemu su coke su fanta da sauransu ba a sha'awarce wadda ke eh, da ciwon siga ya ci irin abincin nan amma kowane irin abinci bayan haka kamar su shinkafa su tuwo haka su wake duk abinci dai da ka saba ci a gida kana iya cinsa in kana da diabetes amma abin da ya kamata a lura a nan shine ya kamata mutum ya duba yawan abincin da yake ci bai kamata a ce yana cin abinci abinci da yawa fiye da yadda yake jikinsa ke bukata ba kenan ya saba cin abinci kaman a ce da yawa sosai sai ya raba shi zuwa kashi biyu haka ya rage da yadda yake yawan abincin da yake ci kuma sai maganan gishiri a abinci domin shi wadda ke da diabetes ana tunanin yana da zai iya kamuwa ma da ciwon hawan jini saboda haka ana son ya rage cin gishiri ba a ce kai ya ci gishiri ba sosai amma ya rage cin sa gishiri a abincinsa sai sai na uku kuma abinci mai maiko fat ah, ba a son wadda ke da ciwon siga yana cin abinci mai maiko fat kitse sosai sosai ya rage cin abinci mai kitso sai wajen nama ba a ce ka a ci nama ba amma duk wadda ke da ciwon siga ya rage cin nama eh, mun fi son a ci kifi a kan nama a takaice dai yana iya cin abincin da ya saba ci a gida amma zai rage yawan abincin sai ya rage cin gishiri sai ya rage cin abinci mai kitse sosai da kuma kifi a kan nama na'am to likita yaya ma ake jinyar shi mai fama da ciwon siga eh to shi mai ciwon suga jinyar shi zai danganta ko yana kwanci a gida ne ko yana asibiti ko yana kwanci a asibiti ko kuma yana gida mutane da yawa da suna da ciwon suga eh, shekaru da yawa ba su ma san suna dauke da ciwon ba kuma suna iya kina iya ganin su suna da ciwon suga kuma ba abin da ke damun su kawai da an ɗiba jinin su an gwada shine kuma an ga ya haura in ba haka ba suna iya tafiyar da kowane eh, ayyukansu na yau da kullum so duk wanda dai yake zaune da wadda ke da tare da ciwon suga ya kamata ya nuna masa cewa yana tare da shi kuma in matarsa ne ko yan uwansa ne su bashi. taimako da yake so wajen irin abincin da yake son ya ci da kuma su na tunatar da shi yana shan maganinsa sai kuma ana son kuma wadda ke da ciwon suga musamman ciwon suga ya yi kwana biyu haka ana son in zai yanke kumban shi ya sa ido sosai in ma da wadda ma zai iya taya shi yanke kumban ya fi kyau domin suna iya jiwa kansu ciwo ba su ma san sun jiwa kansu ciwo ba kuma shi ciwon ba magance shi ba a san da shi ba zai iya shigar da su wani hadi saboda haka ana son wadda ke tare da su shine zai taya su yanka kumba dan ko da ya ji musu ciwo zai iya san cewa e fa akwai ciwo a wajen da aka ji na'am to likita idan mai fama da ciwon suga bai sha maganin maganinsa a kan lokaci ba yaya zai yi? Eh to in bai sha maganinsa yadda lokacin da ya kamata ba. Kawai sai ya sha shi lokacin da ya zo ya samu zai sha magani amma sai a yi kokari a kiyaye kada abin da ya sa bai sha ba lokacin da ya wuce ya sake faruwa kuma. Ba wai a ce dan baka sha na safe ba ko na dare ba sai ka hada na jiya da na yau ka sha a lokaci ɗaya yana iya haifar da wani matsala daban gaba ɗaya. To likita wani mahimmancin motsa jiki yake daga masu fama da ciwon siga? Eh motsa jiki yana da mahimmanci sosai ga masu ciwon siga domin yadda muka yi bayani a makon da ya wuce mun faɗa cewa wayanda suke da kiba sosai suna iya kamuwa sun fi kamuwa da ciwon siga saboda haka shi ma a ciwon siga in duk wanda ke da ciwon siga in ya motsa jiki kenan siga da ke jikinsa da suke da ɗan yawa a jikinsa jikin zai amfani da su in jikin ya amfani da su kenan zai ɗan rage yawan siga da ke jikinsu kenan kuma idan mutum ya sake motsa jiki ya rage rage nauyinsa shi ma yana taimakawa wajen rage abin da muke kira insulin resistance yana taimakawa a wajen kuma in ya motsa jiki zai ga bukatan maganin da kuma allura in wanda ke akan allura ne zai ga yawan shan magani zai ma ragu ya kamata ma a nan faɗa cewa ba wai kowa ba ne ma da ke da ciwon diabetes musamman type 2 diabetes don na yadda na faɗa a mako da wuce akwai type 1 akwai type 2 shi type 1 maganinsa daban da yawansu allura ake ba su allura na insulin su wayanda suke da type 2 diabetes kuma su ana iya farawa da magani akwai kwayoyi da ake sha to amma wadda zai sa ido ya ga ya rage irin abincin da yake ci ya daina shan siga ya daina shan su lemu haka ya sa ido sosai ya rage yawan abincin shi in zai ci shinkafa ya samu shinkafa a hada da alaiho sosai sosai haka ko wake da alaiho haka kuma ya sa ido yana motsa jiki to akwai sashi musamman da suke da ciwon siga da in ka gwada sigan su kaga ya haura kuma ka ce musu su je su motsa jiki kuma su kiyaye irin abincin da suke ci in suka je suka dawo sai ka ga ma shiga ya dawo daidai a kan motsa jiki da abincin da suke ci wato ba su ma bukatar magani a lokacin ba su a bukatar magani to likita ɗazu a bayananka ka yi maganan jin ciwo yakan kawo matsala idan ba a san an ji ciwon an ɗauki mataki da gaggawa ba mm. to me ya kamata masu fama da ciwon suga su idan suka ji rauni in suka ji rauni ya kamata duk wanda da yake da ciwon suga bai kamata ya zauna a gida yana shan magunguna a gida ba ya kamata ya je asibiti dai domin a tabbatar yana da ciwon suga sai a sa shi a kan magani kuma a bashi duk gargadin da ya kamata a bashi game da shi ciwon suga in suka ji rauni kamata ya yi nan da nan su sanar da asibiti da suke zuwa domin a sa ido a ta wanke rauni a ga har sai ya warke don ba a wasa da rauni aka yi wasa da rauni yana iya kaiwa ga har ciwon zai ki warkewa so wan suka ga dai sun muddin suka ga sun ji ciwo ya kamata su sanar da likita da ke kusa da su domin a sa ido wajen ganin cewa raunin ya warke To likita menene illar ciwon suga idan mai ita baya bin ka'idojin likitansa? Ciwo ciwon suga yadda muka ambato mako da ya wuce kuma yadda muka ambato yau inna mun ga cewa shi ciwon suga yana iya shafin ko ina barnin sashin jikin mutum daga kwakwalwa yana iya sa kawowa shanyewan sashi ɗaya na hannu stroke kenan yana iya sa ma mutum ya makance baya gani kuma yana iya kawo heart attack yana ma iya sa ya samu hawan jini yana ma iya sa kodan shi ta daina aiki aiki yadda ya kamata yana ma iya sa kafafuwansa su kumbura da akwai illoli dai da yawa da shi ciwon suga da yake iya kawa kuma musamman ga wadda bai shan maganin shi su ne wayannan illolin suka fi damun sosai sosai kuma sun fi tsanani ga wayanda ba sa shan magungunan su saboda haka bayan eh, tunda mun ga irin illoli da ciwon siga yana iya kawowa ya kamata duk wadda ke da wannan ciwon siga idan likitocinsa suka bashi shawara gargadi da suka bashi ya tabbata yana bin gargadin kuma ya tabbata yana zuwa asibiti a kai da kai ana duba shi ana duba yawan sugan ana duba magunguna da yake sha masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na murya muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce Assalamu alaikum filin lafiya uwar jiki don Allah ina so likita ya min karin bayani me yasa idan mutum yana zazzabin malaria sai ya sha fansida sai zazzabi mai zafi ya ƙara zubo masa maimakon ya ɗauke. Menene bambancin su da ku atem daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. To likita gare ka. eh to shi malaria da kafin yanzu shekaru da suka wuce ana amfani da fansida a yi maganin malaria amma shi kwayan cuta da ke kawo malaria in yanzu ya gane yanayin fansida har ya kai ga cewa ko da kasha sha fansida baya ma aikin baya kashe kwayar cutar da ke kawo malaria kuma shi yasa ko kasha sha fansida za ka ga ba za ka warke ba to shi kwatem kuma shi bambancinsa da fansida shi magunguna biyu yake da shi yana da atemeta yana da lumefantrine so yanzu amma a maganin malaria ba amfani da magani ɗaya kuma magani biyu ne ake haɗa su a cikin kwaya ɗaya ana haɗewa domin in kwayan cutan ta san wannan maganin wancan zai kashe ta shi yasa shine bambancin su ta masu sauraron mu da fatan kun ji kuma da fatan za a yi amfani da irin shawarwarin da likita ya bamu ga masu fama da ciwon siga duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr ahmad sagir sai kuma ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nake fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da a gaida hawa Umar yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo musu wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku da masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko ya fito daga Lawal Sani na kawu daura ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. A yau zan yi kira ga 'yan ashaba da ke karamar hukumar daura musamman masu daukar ɗalibai 'yan makaranta cewa su rage daukar ɗalibai biyar ko shida a babur guda sannan kuma su rage mugun gudu da suke da waɗannan yara domin kaucewa faruwar haɗari kamar yadda yake faruwa a baya domin ni ga naune ba yau ba domin ko a yau ma na ga hadarin 'yan ashaba da ya faru a daidai makarantar mata da ke kan hanyar katsina sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce hukumar efcc ta najeriya da kuma abokiyar aikin ta ta jamhuriyar niger wato halsiya hakika wannan amincewa da kuka yi domin yin aiki kafada da kafada abu ne mai kyau muna fatan wannan matakin naku ya zama sillar murmushe cin hanci da rashawa ga kasashen biyu amin sun Allahumma amin. Sai kuma da ƙarshe muna tafe da saƙon daga Amadu Abasha Mashina jihar Yobe ya ce salam Hausa. Ba shakka kalaman da ƙungiyoyin agaji na duniya daban-daban waɗanda ke zaune a jihar Borno a Najeriya suka yi na cewa mayakan Boko Haram sun sake kwace ikon wasu garuruwa a jihar Borno abin tashin hankali ne da firgitsi kwarai. Muna addu'ar Allah ya kama na ƙarshen 'yan Boko Haram a jihar Borno ya kuma kawo mana dawamar zaman lafiya amin summa amin To madalla a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne da za mu kama ku na ƙarshe labarai a takaice. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce babu wata hujja da za ta sa wani kwamiti mai ƙarfi a majalisar dokoki ya yi bincike a kan kudadensa. Babu wani ɗan siyasa da zai fuskanci haka. Wannan shi ake kira cin zarafin shugaba. Abin turne kuma hakan na wulakanta mu Martanin da Trump ya maida kenan jiya Laraba a lokacin da wani ɗan jarida ya tambaye shi akan matakin da kwamitin binciken sirrin majalisar dokoki ya ɗauka na binciken kudadensa. sojojin venezuela sun toshe wata muhimmiyar hanya a iyakan kasar don hana shigo da kayan agajin jin kai daga amurka da kuma wasu kasashen waje je laraba an ajiye wata babbar motar dako da wasu manyan kwantenonin dakon kaya biyu a tsakiyar wata gada da ta hada da venezuela da colombia ranar laraba To madalla a gaishe ki masu raro anan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Wato ta adireshin mu na boyhausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hadiza Kyara ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lance Gresham wadda ta hada shirin da ma Teddy wanda ya taimaka mata sai kuma injiniyan mu na yau Chang Nisar fili hashin gumel ke cewa sai an jima yanzu kuma sai a gyara zama domin ga daula da amina dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.